ko ba wata kankan wani jiya ba ce ba za a yi musu su a tsawon tafiyar wata guda wa arduhu fa'i tafiyar wata guda man ya yashrabu minhu duk wanda ya sha sharbatan sha guda a ga fa'ala sha guda la yajma'u ba'daha abadan ba zai sake jin kishi har abada ya Allah ka sanya mu da cikin su a ci gaba da sifanta shi riyo wa atyabu min al nufi kanshin sa ya fi turaren al kanshi ya Allah ka sanya mu da cikin su duk waɗannan bayanai sun tabbata ingantattu ne kullum da ke ko ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce duk wanda ya mutu akan gefe guda da sharuɗanta annadamu alama fata ونية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية يبر بدعة أي ينزل ينزل بيجي في ساعتنا على وقت إن كان متمسكا بها إن يكن كنا أي يتبكى يتوب يقال ترى ما القيامة هذا بقي زي تيجي إن بدعة ما كم يتوب اللي تقول كنت دوا ده كان بدعة ده بقي شابا هذا من زعل صلى الله عليه وسلم da Allah sallam zai zo yana cewa ummati ummati ummati al'ummata al'ummata sai mala'iku su tatse sai waɗannan ba za su yi ba sai mala'iku su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun canza bayan ka sun canza addini bayan ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa suhuqan fa suhuqan nesa nesa nesa nesa a canza su ba za su ci ba kun san bid'a bala'i ce ka san shi dan bid'a kamar da sufyan al-thawri yake cewa bid'a ta fi zunubi bala'i mai zunubi mai shan giya mai shan taba mai cuwa-cuwa cewa yake da Allah ce maka da addu'a mu bar harkar har nan kuma ka ji yana cewa shi roƙo Allah yake Allah ya canza mai sana'a kuma ka ji wannan kenan ya yadda cewar zunubi ce kuma yana neman hanyar tuba amma shi dan bidiya ba ji yake ibada yake yi ka ta ga bala'i kenan ma shi bai san ma zunubi ba a'a so yake ma ranar alkiyama a auna miki da cikin jawon ayyuka kin ga wannan ko da ana gana kada mishi gangan tambura ba zai bai ba kuma da ke ko kuma malaman su suke jin su akan wannan malaman bid'a ba malaman bid'a su ne kasuman bakar jaka hanji ka zuba Allah ta'ala ya sauke والصراط منصوب الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفارس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يأخذ ومنهم من يعد أدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطب خطا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا بذلوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والصراط الصراط أنا كذا الصراط da sinin kenan da أنا كوا ana cewa asyarat أنا كوا kenan ana cewa وأنا da sinin kenan ما duk lokaci ta larabci da an karanta يوم الدين راويه ناشر وانفراط وصراط لقنبلة بحيث أتى وصاد الشمال على خلف وشم لقلاد الأول حتى ما مشات به فرارهم الله عز وجل. سيرات كذا كذا كان القرآن يقول كذا الزراعة كذا كذا كذا الزراعة ko kuma ka ka ce ashirat ko ka tambaya wai ka karanta ashirat wa shiratu shi kiradi kiradi kiran mansubun alamatin jahannam an sanya shi a doron bayan jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanyi da kasan sanyi sanyi ne an ga sunan sanyi kana tsaye kana makarkita leɓanka yana kaɗawa kun lura da ke go lokacin da gazamin sai wata guda baya wanka juma'a ma ta zo dai wannan da jiki ya shafa mai kun bai so da ke ko sanyi da kasan sanyi ko zafi da kasan zafi ka ji fanka ma tana ba da zafi ka ji ruwan da za ta alola wani lokacin sai ta bashi ya dan huce tukunna ana da ce mun sai jahannam mun tashin jahannam jahannam ba na'i to akan jahannama za a kora sirabin wanda ya kekere ya wuce ina aljanna kenan aljanna tana san tsallake kenan la ilaha illallah kuma barka manta mutane ne ga sunan akwai mummunai akwai munafikai akwai kafirai wa in minkum illa waridha wariduha كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا wa huwa al-isru alladhi bayna al-jannati wan nar ita ce ga gadar da take tsakanin aljanna da wuta ita ce gadar da ta hada aljanna da wuta ha yamurru nasu ala qadri mutane za su wuce a kai gargadan ayyukansu kawai suna tafiya da ɗan wannan hasken kaɗan da suka ɗan ce su yi imani suna fara tafiya su hasken ya gudu sai su hanji mummunin sai ce abu na ƙunguruna na ta bismillahiri su mummunin su ce ina da larji uwa ra'a su zarfi su nura ina kuma manta ba hanya ce irin ta duniya ba da kuna tafiya a mashin ɗaya yana da fitila ɗaya ba shi da fitila kun lura da ke ko sai ne mara fitilar ya huce gaba sai ne fitilar ya tsaye ya dinga haska musu gaban duka a'a kowa gwargwada ake sa gwargwadon sa kowanne mutum daya gwargwadon aikin sa gwargwadon sa aikin sa shine fitilar kun da ke ko iya gudun ka iya hasken ka iya aikin ka iya ka san da da ake da keke mai fitila iya gudun ka iya da fitilar za ta dinga ba ta haske ba za ka yi ba ba yanzu wani wasu waɗannan ba ka sani Allah ta'ala ya sauke yace ya murrun nasu ala amali mutane za su wuce gargadan ayyukansu mai ya yamurru kalamhil basar la ilaha illallah a ciki akwai waɗanda za su wuce kamar kirtawa da bismillah kamar jiran sama ta ke ta ƙasa ba ta kirta ido ba wani ya wuce Allah ku sanya mana da su waga ta nauke nan ta ɗaya wa minu man yamurru kal barak daga ciki akwai waɗanda suke wucewa kamar walƙiya ka ga walƙiya ta ɗan walƙa suka dan tsaya ka ɗan ko da rabin sakon ne amma saurin ku da ke kai na kuftawa ba kuma da ke ko mataki na kira. na na biyu wa minhum man yamurru kal akwai masu wucewa kamar iska ka san idan iska mai sanyi ta to kana jin ta haka ga dauki ina ba ta mun gano wannan to kaga wannan saurin su bai kai na walkiya ba saurin yan walkiya kuma bai kai na kimtawar ido ba mun samu nai kenan uku wa minu man yamurru kala sarasul jawad akwai kuma masu ketarewa kamar dukin su kuwa kaga shi kuma gude shi da ke iska ba doki ba in zarman doki wa manoman ya murru karita da ibn daga ciki kuma akwai masu tafiya za su wuce kamar tafiya ta ayarin raƙuma to ba eh san tafiya ta ayarin raƙuma kasan raƙuma ayari in ana tafiya ayari guda daga nan kwakwun kuka ba akwai lokacin an dan jima kun fahimci wannan da ke ko to ba wai ayarin kuma ba ko ayarin motoci ne suke tafiya ayari ai za ga akwai sauki sosai da sosai babu sauki to ina gara kuma kenan waɗannan za su tafi amma tafiyar tasu babu sauri Allah ta'ala ya sauki wa minhum man ya'adu adwa daga cikin su kuma akwai wanda zai tafi dai da dan sauri sauri wa minhum man yamshi mashiya akwai kuma wanda zai yi tafiya mai amsa sunan tafiya tsakatsakiya tsakiya babu sauri amma dai kuma yana tafiya kuma bai tsaya ba mai kenan wa minhum man yazhafu zahafa daga cikin su akwai wanda zai rarrafe rarrafe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah ya tsare akwai wani hadisi da ya shahara bakin mutane ko Abdurrahman bin Abu zai shiga aljanna da rarrafe kun taba jin wannan kai hadisi ne mawdu'i ka duba al-manarul munif wa minhum man yuqtafu khaffa daga cikin mutane akwai wanda za a fauco shi faucowa akwai wanda za a tunciko shi tuncikowa eh ya fada wuta wa yulqa fi jahannam sai a jima cikin wata jahannama fa innal jisra domin wannan gadar alaihi talali akwai ƙungiyoyi a kai akwai ƙungiya a kai ya kake ganin kana tafiya a wurin da yake da ƙa eh sannu sannu ina kake in gana tafiya inda aka fasa kwalabe eh yana ga a ce an sa ƙungiya ai na san dai kowa ya san ƙungiya ko da baka sa kalli ba ya ta yi fata eh eh mana an san faka ai wata ake dan lafiya ake dan yi yaran kiji tara an sa ne wani abu a san ka san kungiya ce to malam ka san ta nau'i nau'i ce ba eh ce da ta kama tsari da ta kaza da ta kungiya to a kai a kungiya ta kwadin nasa da ama'in tana janyo mutane da su. malaman aiki yana tasiri duk abubuwan nan da ake faɗa aiki ake faɗa aiki yana da sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ya zama na an yi shi don Allah kuna ji sharaɗi na biyu ya zama na aiki yana da lasisi duk ikhlasinka duk yin ka don Allah kuma da kyau yawa hakan nan kuma sharaɗi na biyu ya zama kawai ka tashi kai abin nan ba a zara an sa mutum ne an sa mutum yayi tanar dalili raka'a nawa ake yace kai wallahi ina da ina da kafar kafar raka'a takwas zan yi ba yi ba yi a ba Allah ta ya sauke to kai mutane yan uwa aiki yana tasiri aiki yana tasiri sosai da sosai mutum ya tsaya tsayin daka ya nisanci ayyuka na alkhairi ya nisanci ayyukan da suke munana فمن مر على صراطي duk wanda ya ƙetare sirati da khalal janna to wannan ya shiga aljanna kada ana cewa kai wani ya tsallake sirati lallai kan sirati ne sai da abaru alai in suka ƙetare sirati waqafu ala qanfara za a tsaye da su a wurin gida ake kiran shi qanfara bain aljannati wan nar tsakanin aljanna da wuta a wannan lokaci fa yuktasu li ba'd min ba'd sai ai kisasin sashin su da sashi a musu kisasi na wanda dai kuka kuma eh ƙananan laifukan nan watakila da ka tashi fita za ka ji arwala ka ɗan taka shi kai baka sani ba amma shi yana ji a sa, ka taka shi ko da ka kallace nan sai ka saka da ido kawai wani da ke ko yawwa Allah ta'ala ce wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin duk wannan zimmin ko ya yake za a cire a cikin jika don ba a san ɗan aljanna ya zamana yana kallon ɗan uwan shi da kowace irin damuwa ko mai ɗan kantata tsoron a wannan lokaci za a tsarkake za a wanke zukatan a yafi abin da a hukunci tsakanin kowa shi na sai da hujjubu idan aka tsabtace su ya nuku aka tace su gina lahofi da kolin janna sai a musu izinin su shiga aljanna a darasi mai zuwa يوم التاسع وهو فرق شفاء الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال نعم. أقول لي أقول لي يكي سوى أقوى أقوى دليلي akan me yasa muka ce za a auna littafin mutum yana jin tambayar eh dalili wannan shine hadithul bitaqa kun lura hadithul bitaqa wani mutum ne ya duba an duba aikin shi kwata kwata ba shi da wani aiki kun lura da kyau babu wani aiki da ya yi ba alkhairi sai mu kira sai sharri kenan aka duba aka duba ba ya gama cewa da shi kan sadan da ma mori da halin kawai mu kuma shi take ne ita ce wuta sai Allah maɗaukacin sarki ya ce mashi ai ya aikata wani aiki ya faɗi la ilaha illallah sai a ɗauko takardar da aka rubuta wannan la ilaha illallah kamar da tsafa kamar a kan su ke ne sai ya rinjaye sauran ayyuka kun bai ci wani da ke ko sai ya rinjaye sauran ayyukan kenan eh magana riba a ce ko yanzu wani ai wuce a da aiki an tura mutum kaskas da eh. ya kuka lura yanzu research tax ne da yara da zama mutum ne ba lura duk zama jinsi ne ba in ba haka ba lokacin da ka tayi za ka sai rishar kan na naira ɗari ba an yi lokacin da ake sai shi ɗari da goma ba in shi ka miƙa naira ɗari ka miƙa ɗari da goma a ba ka ne rishar kan na naira ɗari kaga bai zama in shi ba amma da yake ba jinsi ɗaya ba ne kuma ba jinsi ɗaya ba ne bai tarka zai je wani yake wata ne kai zo na kan naira ɗari ko ki wata bai kan naira ɗari ki zama canji eh a sai dai ciro naira ɗari ya bashi so wannan bai zama abin nan tambayar shi recharge kan ne aka turo maka da shi na naira ɗari ɗari kana so ka sayar shi wanda zai sayar ma za ka sayar sai ce zai siya naira tamanin kun lura da kyau wannan mai riba ne ko a wannan ba riba ba ce domin ba a sami ittihadul a ba su ba. ya tantara da amwani su zan so zama kan wannan karatun ba kan babu da ba na ga tana ta jan ku haka da kan babu shugaba nan a'a amin ciyar ba shi kuma yana da riyal za a baka riyal daya aka ce ba za a baka ba sai ta ba da naira ba kuma da kuma jinsi ɗaya ba wace aya wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin na damuwa shi ne an fara domin a tashi su hmm? ba ka sai ina take ba tana cikin suratul hijr tana cikin suratul ba ta azariya ko a cikin qulubihi